Ɗan Isa 24 Barka da zuwa Ɗan Isa 24 Adam Zango ya saba auren yaransa mata, ni ba irinsu ba ce, in ji Ummi Rahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa tashar Ɗan Isa 24. Idan yau kuka zo tashar Ɗan Isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa. Bayan ƙura ta lafa a dambarwar da ke tsakanin Adam Zango da jaruma ummi rahaf a karan farko jarumar ta yi magana tun bayan fara dambarwar inda ajiya ta samu tattaunawa da jaridar daily trust a kan abin da ke tsakaninta da adam a zango a cikin hirar ummi rahaf ta bayyana cewa har yanzu tana ɗaukar adam a zango a matsayin uba kuma tana girmama shi amma kowa ya kama hanyarsa babu batun sake tafiya tare haka zalika ta yi ƙarin haske kan cire ta da ya yi daga cikin shirinsa na farin wata shakallo inda ta bayyana yana da damar saka duk wanda ya so a fim ɗinsa cire duk wanda ya so ba tare da matsala ba ko ba tare da shi ya shawara da kowa ba hakan amma ta danganta hakan da kishin kula samarin da take ya kuma yi ƙoƙarin hana ta ta ƙi hannuwa shi yasa ya yi abin da ya yi ummi rahab ta bayyana cewa ita ba za ta iya auren shi ba batun yana matsayin uba a wajenta inda ta ce shi kuma ya gaza fahimtar hakan ta ce ya saba auren yaransa mata da yake fim da su sai dai ita ba haka take ba tana da ikon yin yadda ta so da rayuwarta in dai tsarin bai saba wa shari'a ba ummi rahab ta kuma musanta batun cewa yayi yana ba ta tarbiyya inda har ta ba da misalin da sanda ya saka sanda ya sa ta saka wasu kaya da suka jawo mata zargi a fim ɗinsa a cewarta a cewarta bai cancanci a kira shi da mutum mai maganar ba da tarbiyya ba idan ba ku manta ba adam a zango an hira da shi a bbc inda ya bayyana cewa yana ba wa yaransa shawarwari wa'anda zai taimake su sannan yana nuna musu idan kika yi nan ya ce ki yi nan kika ki kika yi nan ko ya ce ka yi nan ka ki ka yi nan to magana ta gaskiya zai janye hannunsa daga kanka kar wani abu ya biyo daga baya a dinga zargin adam a zango wanda wannan ita ce hirar da bbc suka yi da adam a zango ya bayyana ga abin da yake faruwa wanda a wannan lokaci ummi rahab bata ce komai ba ummi rahab dai ta taka rawar gani a wa fina-finan da aka yi a baya sanda tana yarinya wanda ta fito a cikin wani fim wai shi mai suna takwara ummi wanda aka nuna adam a zango a matsayin babanta wanda daga baya fitowar ta ke da wuya ta dan fara tasowa kwatsam sai aka ga adam a zango kamar yana nema ya soyayya da ita wanda a cikin farin wata shakan loma in ba ku manta ba ya yi rawa da ita ummi rahab din wanda wannan ya jawo cece kuce a dandalin sada zumunta kwatsam ke da wuya sai kuma aka ji wannan dambarwa tana tashi wannan dambarwa tashin ta ke da wuya mutane suka dinga cece kuce irin su ala'ato suna sukan adam zango shi kuma su ayatullah tage da yaransu irin su horo dan mama suna kari to ko ma me yayi zafi dai maganin shi Allah babu abin da zamu ce sai dai mu ce Allah ya kyauta kar ku manta idan yau kuka zo tashar dan Isa 24 ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa zamu danga sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo mun gode